annoban coronavirus wanda aka fi sani da covid-19 ta kashe dubban mutane a faɗin duniya tun bayan bullowa bakuwar cutar mai shafan numfashi a watan Disamba da ya gabata a ƙasar China. Bakuwar cutar wadda aka fi sani da coronavirus ta yaɗa zuwa ƙasashe sama da 160 abin da ya sa hukumomi ɗaukar matakan hana yaduwarta da suka haɗa da killace garuruwan da aka sami yaɗuwarta da makarantu da cibiyoyin kasuwanci da tabbatar da hana taruka da kuma shigowar baki daga guraren da aka samu ƙullowar cutar. Hukumar lafiya ta duniya wato WHO na ambatar sunan bakuwar cutar da covid-19 hukumar lafiya ta duniya da cibiyar yaƙi da cututtuka ta najeriya ta shawarci mutane kan yadda za su kare kawunansu daga haɗarin kamuwa da cutar nan ta covid-19 ta waɗannan hanyoyi ku wanke hannayenku sosai da sabulun ruwa wato handel ko kuma sabulu na gargajiya wanda zai iya kashe muku ƙwayoyin cuta ku rufe hancinku da bakinku lokacin da kuke atishawa da bata majina wato hankicin sannan ku wanke hannayenku bayan kun yi atishawa domin hana kwayoyin cutar yaduwa ku guji taba idanunku ko hancinku ko bakinku idan hannunku ya taba gurin da cutar ta shafa za ta iya yaduwa zuwa sassan jikinku. Ku nisanci matsawa kusa da masu tari ko masu zafin zazzabi. Kada ku matsa kusa da masu yawan atishawa ko tari ko kuma masu fama da zazzabi. Za su iya watsa cutar ta cikin iska yadda kuma za ku iya kamuwa da ita. A nisanci cin naman dabbobin dawa. Domin bincike ya nuna cewa sinadarin amino acid 500 zuwa 1000 da coronavirus ke ɗauke da shi an samo shi ne daga dabbobin dawa guji amfani da magungunan gargajiya da ake haɗa su daga sassan jikin namun daji killace kanka ko kanki a cikin gida idan wanda daga cikinku ya kamu da ciwon kai mai tsanani ko zazzabi mai zafi ko mura mai sa hanci to kada mutum ya gaggawar cewar zai kai kansa asibiti ya kirawo jami'an lafiya za su same shi haɗin da ike. Mu tabbatar da cewa mun baiwa jami'an lafiya haɗin kai ga dukkan shawarwarin da suke bamu. Kada mu ce mun sani bayan ba mu sani ba domin kawar da wannan cuta daga ƙasar mu baki ɗaya. Cutar coronavirus gaskiya ne annoba ce da ta addabi dukkan duniya gaba ɗaya kuma tana da haɗari. Domin neman ƙarin bayani ko neman agaji sai a tuntuɓi jami'an cibiyar yaƙi da cututtuka na Najeriya. a lambar su da za a yi kira ba tare da cajin ko sisi ba sifili takwas sifili sifili tara bakwai sifili sifili sifili sifili ɗaya sifili ko tura saƙon katta kwana a lambar su ta sifili takwas sifili tara tara biyar biyar biyar biyar bakwai bakwai ko a shafukansu na sada zumunta a kafofin facebook twitter da instagram ko adireshinsu na yanar gizo a www.ncdc www.gov.ng. Wannan saƙo ne daga Enjoying Good Foundation.